الله القوي العزيز له العزة جميعا وله المكر جميعا وهو الكبير المتعال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى والمؤتفكة أهوى وبعثه لا يرد عن القوم المجرمين قديما وحديثا ومستقبلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحاطت به الأعداء ومكر به الماكرون وتطاول عليه المجرمون فما وهن ولا استكان بل صبر وجاهد حتى نصره الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ورد الله ورد الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون يتكالب أداء الإسلام في كل زمان, زمن مهاربين دين الله ورسله والمؤمنين ويتفنن أولئك الأعداء في كل عصر بما يناسبه من وسائل الحرب ومن وسائل الحرب والأداء وفي أيامنا هذه تشتد هجمة الأعداء ويتجدد مكرهم وتتوحد قواهم لضرب المسلمين وحصارهم والمسلمون كلما دهمتهم الخطوب رجعوا إلى كتاب الله فوجدوا فيه الشفاء والهدى والنور والضياء وحديث اليوم عن مكر الأعداء من خلال آيات الكتاب العزيز ذلك كتاب المعجز المتجدد في عرضه وعبره في عرضه وعبره فماذا نجد فيه عن مكر الأعداء وعاقبتهم ونهايتهم أولا الأداء والمكر سنة جارية وقدر إلهي قال تعالى كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون قال ابن كثير رحمه الله وكما جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون العاقبة لهم وقال تعالى وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا ثانيا هذا المكر والأداء يتعاون عليه شياطين الإنس والجن كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال هل صليت قلت لا قال قم فصلي قال فقمت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن قال قلت يا رسول الله وللإنس شياطين قال نعم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفتروا ثالثا وهذا المكر مع غروره تصغى إليه أفئدة من لا يؤمنون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون إن هؤلاء المجرورين بالزخرف يعملون ما يعملون من العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين فهم لا يكتفون بالإصغاء والسماء ولا يقفون عند حد الرضا والقبول بل يقترفون ويخططون ويعملون إنها آية ظاهرة في تعاون الأعداء فيما بينهم ضد المسلمين ضد الإسلام والمسلمين والمعركة التي يقودها الباطل والمبطلون ضد الحق يتجمع فيها أصناف الشياطين ويتعاونون لإمضاء خطة مدبرة مدبرة فبعضهم يوحي إلى إلى بعض وبعضهم يقوي بعضا رابعا ولكن هذا الكيد والمكر مهما بلغ شأنه واجتمع له الخصوم من كل صوب فليس طريقا بل هو مقيد بقدر الله ومحاط بمشيئته سبحانه ولو شاء ربك ما فعله إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط ولا يصيب من يشاء بلا مؤكب ولا رادع وإن الأعداء مهما بلغت قوتهم وإرادتهم فهي مقيدة بمشيئة الله ومحدودة بقدر الله وهنا يتعلق المؤمن بالله ويصلي نفسه موقنا بأن القوة لله جميعا وأن الخلق مهما صنعوا فهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله فيعتصم المؤمن بالله وحده ويتوكل عليه وحده ويخافه وحده ويرجوه وحده مع فعل الأسباب والأخذ بسبل النجاة خامسا والماكرون لهم عذاب شديد ومكرهم يبور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد قال أبو العالية هم الذين مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في دار الندوة تفسير القرطبي <clears throat> ونهاية مكرهم في تبابي والله يدافع عن أوليائه المؤمنين ويحفظهم من مكر الماكرين وهذه قريش تجمعت تجتمع وتخطط وتدبر المكائد وتصنع المؤامرات لإنهاء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبطل الله كيدهم ويفشل مخططهم ويوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بمن بما اعتمروا به وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تصنعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يوشا بير ga watan goma watan shawwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa tsokacinmu a yau makaru a ada'illah wato makirce makircen makiya kawai sauran aji waɗanda makiya ne kuma menene kaɗan daga irin wannan makircin musulmi dai an wajjaha shi an fiskantar da shi ƙur'ani ya nuna masa duk irin ƙulle-ƙulle makirce-makirce da ke gudanawa don haka kullum lamarinsa komawa ike ga Allah idan aka ce mu koma ga Allah mu koma littafin Allah mu koma bayanin littafin Allah sunnan manzon Allah in muka koma ƙur'ani muka koma sunna mun gama samun mafuta mun gama tsira to farko dai ga lamarin godiya ta tabbata ga Allah Allah ka karfa buwayayye ba abin da ya fi karfansa duk abin da ke gudanawa shi ya tsara shi lahul izzatu jami'a dukkan izza na hannun shi wa lahul makru jami'a anadin tanadi dubaru gaba ɗaya suna hannun Allah wanda duk ibar Allah ya gama asarar dabara kab dabaru da ake da su suna ga Allah da haka dan koma ga Allah sai ya nuna maka dubaran duniya da dubaran lahira Allah shine al-kabir al-muta'al na tabbatar ba abin bauta an gaske sai Allah shi kadai yake Allah ba shi da abokin tarayya a gare shi wane mutum shi ya halaka adawan farko da samudawa ba wanda ya rage ba wanda ya tsallake ba wanda ya gagara da wa'incan da aka kifar lokacin da aka zabgo su aka sunkuyo su ƙasa lahi kenan la yuraddu yaƙin Allah azabar Allah ba a iya mai sheshi anil mutu mujrimin Ƙadiban to haka yake wa hadisan yanzu ma haka ne wa mustaqbalan haka dan gaba na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa bawa ne na Allah annabi Muhammadu jakada ne na Allah makiya sun zagaye shi ahata bihi al'ada an zagaye shi hissan an zagaye shi ma'ana. an nemi rayuwarsa an nemi gamawa da da'awarsa dukka ba wanda ya samu ya sha Allah ya tsallakar da shi wa makara bihil nakirun mamugunta sun shirya mugunta a kansa wa tatawala alaihi mujrimun mujrimai sun zakalkale kansa sun taso masa gaba da gaba Ya annabi Muhammadu fa ma wahana bai yi rauni ba kuma walasta bal sabara wajahada hatta nasarahullah ya ci gaba da aiki da jihadi har Allah ya bashi nasara wa lazi na kafaru Allah ya mayar da kafirai ya fasa su bi ghaibihim lam yanalu khaira ba su samu abin da suke nema ba annabi muhammad dai ina nan raye addininsa littafinsa na nan tarar. sahabbansa na nan lamari tafiya yake da ake suka gaji suka watse sai dai jikokinsu na nan sun dawo jikokinsu na nan sun huda a wani wurin sun gaji ne wa kafallahu almu'minina alqitala qadiman kenan wa hadisan wa mustaqbalan Allah ya isa mummunai yaƙi wa kana Allahu qawiyyan wa kana Allahu azizan Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin ورد الله عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا bayan wannan salati ga annabi yan uwan musulmai ya yatakalabu a ada'ul islami yau ai tun jiya har gobe makiya musulunci na ta fafutuka yatakalabu suna maita suna fafutuka fi kulli zamanin muharibina dinallahi suna yakin addinin Allah ko suna yakar addinin Allah wa rusulahu da addinin manzonnin Allah wal mu'mini wa yatafannanu ulaika al a'da wayannan makiya suna caccanzawa fadan ana fadan baki Ayi yi faɗan jiki da jiki a yi faɗan yi juna sharri haka ya tafannan ula'ika a'ada fi kulli asari bima yunasibuhu a kowane zamani suna amfani da abun da ya dace da zamanin min wasa'ilil harbi na hanyoyin yaki, wal ada'i da hanyoyin ada وفي ايامنا هذه تشتد هجمه الاداء اقوانو كمونن na wannan zamanin hare hare makiya na da tsayin tsanani duniya za ta kare suna ga a sai sun durkusar da addinin musulunci sai sun bunne sunan annabi muhammad wa yatajaddadu makruhum makircinsu na sabuntuwa wanda ka sani jiya ba shi ne yau ba in ka ga sun kullata yau ka gan su ka shirya gobe ba ta nan za su zo ba wata tawahadu kuwahu kuma ƙarfinsu kaɗai ɗakaɗaituwa yake lidar bil musulmi na dukkan don su taru su doki musulunci musulmai wahisarihim da kulle musulmai a wata kwana wal muslimu na su ku musulmai ɗabi'a su na hakikan ah, so suna da mafita suna da matsayar kullama da hamatkumul khutu duk lokacin da musibu suka faɗo masu arja'u ila kitabillahi kaga za su koma littafin Allah su duba tsarin da ke ciki wannan tsarin da ke cikin littafin Allah shi zai fidda su babu abun da babu a cikin littafin Allah mai littafin cewa ice wa littafin tibiyanun likulli shay bayani ne ga dukkan komai in ka ce wancan wa ma na fil kitabi min shay wane ne ne wane ne ne wane to to bar to ya zaka da wannan shi kuma tibiyanun likulli shay fa wajadu fihi shifa'a musulmai suka samu waraka a ciki na farko shi suka bi suka yi nasara akan dukkan annan duniya na ƙarshe ma shine zai ba su nasara wal huda wan wa hadithul yau tsokacinmu yau an makaril a'da kaɗan daga makirce makircen makiya Allah min khilali ayatul kitabil aziz ta tsaka tsakin hasken littafin Allah zalikal kitabul mu'jizu wannan littafi ne wanda ya gagari kwaikwaya ya gagari saukewa ya fi ƙarfin batawa ya wuce ƙaryatawa almutajaddidu fi ardihi wa ibarihi wato littafi automatic yana sabuntuwa da kansa sun ana sanyi ya zama mai sanyi sun ana cikin zafi ya zama mai zafi kau in kuna yan kaɗan yi daidai da ku in kuna da yawa ya zama kamar dama saboda ku aka saukar da shi salihun li kulli zamani wa makani fihi al-makhraj fi aradihi ayat da gabatar na ibarihi za نجد fihi من أم makaril menene muke samu a cikinsa na makirce makirce makiya saboda ya zame mana izna ya zame mana madubi ga abin da yace madubi ne ga abin da yace madubi ne domin mahallicin waɗannan makiyan ne yake magana akan makiyan wannan makiyan ku ne na halice su ga halin su ga halin su ga halin su ga yadda za ku yi ga misali sun muku kaza ai kun ga bakwai ba su ci nasara ba sun muku kaza ga yadda aka sun muku kaza kila a samu misalai ko da guda shida ta inda za mu gane su zame mana madubi su zame mana matashiya amma za na ji fihi a an makaril a'ada wa aqibatihim kuma yaya ƙarshen maƙiya shi yasa zaka iske iyayenmu suna da wata huduba da suka rubuta an yi an yi su sake suka cewa ai ba ta canza ba ba ta canza ba ina adawa sun ka ina samu dawa sun ma sun tafi ina fir'auna to ya dulwaya ina hamana muka shi shi ma ya halaka duk sun mutu duk sun mutu to kai ma haka kai ma maki musulunci za ka bi su kuma maki musulunci za ku bi su kuma za ku zama labari karshen ta ku ba za ku kai martaba ma a yi labarin kuwa yadda can suka damaru kai ma za ka damaru bar gani kana yayi ka ɗauka ka gagara kwata-kwata baka gagara ba ba a zo kanka ba ne ba lokacin ka ne bai yi ba farko dai abin da zamu madubi na farko sai ko girga mana al'ada'u wal makaru sunnatun jahiliyatu shi wannan gaba akwai wasu yan ganganci wai za su haɗa kan kafirai da musulmai na duniya har sai kun bata kanku lokaci mahalicin sai ce ba za su haɗu ba jahilci ne kaza za ka haɗa makiya addini da masu addini makirai mamugunta har suna da tim guda uku na ƙiyayya na gaba sannan ka ce za ka haɗa su daidai da musulmai kana ba ta ganka lokaci ne don haka nan adawa mugunta sunna ce mai gudanawa wa ƙadarin ilahiyun ƙaddara ce ba za ta tsaya ba sai ranar da duniya ta ƙare sai bayan sakayya Allah ya ce wa kadhalika ja'alna haka muka halitta haka muka yanke fi kulli ƙarya a kowanne birni daga cikin biranen duniya dukkan ƙasashe tun a tun nuhu alayhi salatu wassalamu har zuwa annabi muhammadu duk wani birni na duniya kazalika ja'alna fi kulli qarya akabira mujrimiha manya ne matsayatan ciki ba talakawa ne ba ba masu yankan farce ba ne ba ba masu gyaran takalmi ba ne ba ba masu wanke-wanke ba ne ba ba yan dakwarin manyan garin su ne matsikatan a kabira mujirimiha manya ne mujiriman garin da suka hana addini gudanawa talaka na son addini marasa masu rauni suna bukatan addini amma akabira so kuma ba sa so su ne mujirman ciki su ne masu hana ruwa gudu na bakka da ayar ka je kai lissafi kaga duk inda ake samun matsala a addini a duk inda aka yi taro ana samun matsala addini kaga ga suwaye ban ba manyan kanguwa ba ko manyan gari wa ma Korona, saboda haka nan babu wani mugunta da za su shirya illa bi anfusihim sai kawunan su isa da haushi yake cewa ko gargadi mai haƙara mai mugunta ku gaya masa ramin nan da kake haƙawa na halaka jama'a na kashe jama'a na mai kila kai za a sa a ciki ko gargaɗe shi illa bi anfusihim ba wanda suke abun nan sai kawunan su wa ma ya yashurun to aba ai ba su sani ba wannan baya na ya tafiya ya dawo ko gargaɗe su sannan kuma ainihin ba abun da suke yi abin da suke kansu za su kuma sai dai ba su sani ba mugu tsammani ike shi ya gaba ya tsallake amma in Allah bai tsallakar da shi ba yana ciki kila ma shi zai ɗauki mafi tsoka a wahalar قال ابن كثير رحمه الله وكما جعلنا في قريتك يا محمد kamar yadda muka sa a garinka ya Muhammad akabira minal mujrimina manya manya masu taurin kai a duk inda ake samun matsaloli a jama'a ba inda za ka samu matsala sai manya su wanda kuma su suka ƙirƙira wa kansa su ne manya manyan karya. duk babban mutum in dai na kirki ne to za ka yi ya fi kwabin doka za ka yi fi kwabin doka na kofar masallacin can waya a kashe cutar ce matsala sana ce duk wani da za ka samu matsala an ka samu za ka ba sa ba babba ne zai kawo ta to nan bai kamata ba kuma wannan to haka aka ce annabi muhammadu kada ka damu duk masu baka ciwon kai manya-manyan gari ne to hakan nan suka ba da ciwo na gaban kama manyan suke ba da ciwon kai aka ce ya Muhammad eh, mikse wa kama ja'alna fi ƙaryatika kamar yadda muka sanya wa garinka ya Muhammad a Kabira? manya ne minal na daga mujirma su ne manyan gari su ne matsala suke mushkila wa ru'asa wa du'atan ila al-kufri suke kira zuwa ga kafirci wasaddi an sabilillah wa ila mukhalafatika suke kira zuwa a maka in annabi ya faɗi a ce ba haka ne ba kaza ne ko don raini ko don girman kai wa adawatika kazalika kanat rusulu ai haka manzon nima min qablika na kafinka yuktaluna bidhalika ana samu suna samun jarrabawa da wannan bidhalika thumma takunu al-aqibatu amma kuma a karshen sha tale-tale sai ta zama tana kansu ta ainihin aqiba ta zama tasu a hannunsu masu suke da nasara wa qala ta'ala wa qadama karar latina min qablikum Ina kafin su ma sun yi abin da suka yi falilahil makaru jami'a tanadi gaba ɗaya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala na shi wannan guda ɗaya kenan wanda suna za a ba shi? makirci da adawa ba sabon abu ne ba ƙaddararre ne yi wa juna mugunta arna su yi wa munafukai su yi wa musulunci su yi wa musulmai su yi wa addini mugunta a kasare wannan suna ce ta Allah ta saboda kanan amma sunan ya yi tsawo ya yi tsawo wanda abinda ake cewa eh, ina ma ne yake al'ada uku wal makar sunnatun jariya sunna ce mai gudanawa ma'ana ba za ta tsaya ba tsokaci akwai mutane da suka karɓo wani contract suna neman yadda za a yi da musulmi da nasara a haɗu ba za a haɗu ba Allah ya raba ba a haɗuwa tun da ba za su da ba su daina yi wa musulunci makirci ba to ya za a yi musulmi ya yarda ya ma za ka haɗa tsakanin wannan yana zagin Allah addininsa zagin Allah wannan kuma addininsa yaban Allah zagin Allah ko zagin da yuce ka ce Allah na da ran ta Allah na da matar to dai kawai sunan da za a bashi na farko adawa mugunta wa juna sunna ce wannan yanka haka za a ci gaba da zama abadan na biyu hazal makaru wal ada'u wannan mugunta wannan adawa yata'awanu alaihi shayatinul insi wal jinn ya kamata yau ku sa mutum a wurin nan mana ina shugaba ka dawo wurin nan kofar nan an ta'aula biha saboda akwai mutane da suke zuwa waɗanda kwata-kwata ba su san masallaci ba ba a magana an ana hudu baya aka ake gaisawa shugaba ko ba shugaba ne can ba eh eh kai subhana ina malam yusufu ba na gan shi a wurin ba to kai hana masu gaishe shan nan mana aikin ku kenan ai ba tsayawa ne ba kallo ne aikin ba duk wanda ya zo yana ce salamu alaikum masa ba gaisuwa nan dan mun zo gaban Allah ne duka daidai ake kace ce ko masallaci ana samu ana magana bayan ma rashin zuwa da wuri da kuka yi wanda kaida ta ya kamata ta ku shigo na'am هذا wal والعداء wannan makirci wa juna adawa da juna ya ta'awunu alaihi shayatilul insu wal jin shedanun mutane da shedanun aljanu ake taimake keriya kisa abun yake haɓaka abun yake bunƙasa addini na dakushewa ta كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا haka mun sanya maki ga duk wani manzo ka kuwa mai da'awa min babi aula shayatin al-insi wasu shaytanun mutane za ga basa sa son tsarin da aka tsara mutum zai je samu Allah ya tsara tsari na ne mai kawo gyara a ciki to mutum in yayi ma kana iya bi in bai ma ba ba haka ka saba ba to sai ka haƙura sai nan da ka koma inda ka saba ku yi abin da kuka dama a can sannan in kuka tsinci kanku a wani rito dole kuma ku bi wurin saboda haka nan mun sanya wa kowane manzo makiya daga cikin shaitanun mutane suna warware duk abin da yake faɗi wal da shaitanun aljanu yuhi ba'dhum ila ba'd sashi na aika wa sashi guntayen maganganu za a yi abu anan sai ka ji shi can uwa duniya ila ba'd zukhrufal qawli qarirayin magana sau nawa za ka ji an mutum dan alaƙato ne dan boko haram ne dan menene ba shi bai ma san wa'annan ƙungiyoyin ba kwata-kwata labari ya zo daga abu zarri radiyallahu anhu yace babban sahabi wanda mushkila mutane ba su san waye Abu Zarri ba ba su san waye Abu Zarri ba sun fi sanin shugaban kasan su amma ba su san sahabban manzon Allah ba na zo wurin annabi wataran wa huwa fil masjid tunda annabi na yawan zama a masallaci masallaci nan ne wurin zama nan ne wurin hukunci nan ne wurin gudanarwa babban gudanarwa tunda albarka na ciki na samu wuri na zauna qala hal sallaita ka sallah salla la in ƙala qum fa sallaita to tashi kai sallah qala fa qumtu fa sallaitu sun jalastu na tashi nayi salla sai na zauna فقال يا أبا Annabi النبي كذا تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن ka nemi Allah katanga daga sharrin shaiɗanun mutane daga sharrin shaiɗanun aljaru kana qultu ya rasulullahi walil insi shayatin shin yanzu a cikin mutane akwai shaiɗan Syaitan sifatul liman tamarrada wa asa an ta'atillahi. Syaitan sifa ne ga duk wanda ya kankare ya bin doka. Ana ce masa syaitan. Qala na'am shayatinul insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya ga dama ma fa'alu. Ai ba fin karfin Allah suka yi ba. Kyale su Allah yi. jinkirtawa ne kai afwan ba kyalewa ba Allah baya kyalewa amma yakan jinkirta wa wama yafturun ka basu da abun da suke aikatawa wannan na biyu a taimake ke da yake nan in wancan makirci na farko makaro na farko mai ike da suna me ba da adawa da mace na ji sunnatin jariya wato lamari ne dole haka yake to na biyu kuma sai ya zan ana samun taimakekeniya kasan ku duk abin da ake samun taimakekeniya yana da wala ya to na uku daga cikin makircin wa hadha al-makaru ma'a gururihi wannan makircin duk da yana ruɗan wasu yana ruɗarwa ma a gururi tusga ilaihi afidatun man la yu'minu wannan min ba sai kaga wasu sun fi son ruɗamin za a faɗi gaskiya ba za su ji ta ba balle su bi ta ba ana faɗin ƙarya sai su ɗauki ƙaryar wani na tsayawa ya fankare akan hanya su ce yawwa ga na kirki wancan wanda i gabata na kirkin ba shi ne na kirkin ba a wurin su to shine a takaice dai wannan makircin yana samun karkuwa wurin waɗanda ba su imani ba sau da in an yi ɓatanci za a ga mutane waɗanda ba su imani ba sun bibin ɓatanci wali ga ilaihi afidatul da la yu'minun don zukatan waɗanda ba su imani ba su karkata gare shi waliyar dauhu kuma su karba maganan da aka zo da ita sha aha, ba kaji ba Wali ya katarihu ma ya Na su kara kayyan da za su karya za su kara ta aito haka an yi tashaddudi an yi wane ne an yi wane ne ce gaskiya fa gaskiya fa shafshaf ake bukata ba shafshaf addini inna haula il magarurina wa'annan rikitattu ruɗaɗɗu masu ɗaukan wannan ka duba ba za mu manta ba a dai idin nan arna ne fa ke cewa matan arna da aka turo su da suna cewa ku yaya awa ɗaya duka duka kun kasa haƙuri mata suke gawa ku yaya awa ɗaya mu idan muka je wurin bautan mu muka yi awa bakwai amma ku mun san shi bai wuce awa ɗaya duk wannan maganan huduban da zai bai wuce awa ɗaya kun ainihin kowa shi ma malam ya sauka ya tafi inda zai je mu mukan share awa bakwai ba mai motsi a cikin mu wannan ba addini kuke ba kuna rikitar da addini tunda har dai malam bai tashi ba ko har kuke nema ku tashi ba addini bane ba me isa in addini ne shine farkon wanda zai tafi malam Allah sun fi musanin girman addini da girman wuraren addini kai fadisa ba ka sani cewar nan ka shigo ɗakin Allah ne ba ɗakin ka ba nan ba gidanka ba ne ba ko kai waye ɗakin Allah ne masu haƙƙi a cikin da yawa irinka da wanda suka yaga maka wajen girma ko saboda haka nan wannan wannan ma ka ga suna da masu saurarawa inna haula ilmagarurina wa'annan rudaddu wanda aka rudar bi zukhrufi da kelekele ya'maluna ma ya'maluna min al'adawati lillah suna aikata abinda suke aikatawa na adawa ga Allah wali rasuli wali rusulihi wali mu'mini fahum la yaktafuna bil isga'i was sama'i ba tsaya su ji ƙaryan da aka yanka ba kadai a'a ai sai sun shiga cikin sun ƙara wala yaqifuna inda haddar rida basu tsaya sun yadda da abin da aka ce ba wal qabuli bal yaqtarifuna su kan yanka ƙarya ma su ƙara wa yukhattatuna su tsara su shirya wa ya'malu sau nawa za ka ji ana baza wai in ka zo masallacin nan in dai ka zo wandon kana jan ƙasa za a yanke za a riƙe ka ƙatti an shirya su su yanke wandon ƙarya su yanke wandon sai yaro ya ɗinki ya ƙasa ce to na gaban da zai yanke min wando yau wannan can wannan nan wa'incan a baya wata ya zo ya gama gararinsa ya gama gallatsirinsa ya tsaye zuwa zai ce masa uffan ko kallon shi ma wai kallon shi ina ruwan da kai da kansu za su kuma ce ashe ƙarya ake wa masallaci kai dai ba za ka kawo naka ba labudda ka bi abin da suka tsara in ba za ka bi abin da za su ƙara ba tabbas za su fidda kai amma ba su da shigar ka innaha aya zahira wannan mu'jiza ce bayyananna fi ta'awunil ada hujja ce a fili wajen taimakon makiya fi ma bainahum ziddal islam kishiyar musulunci su bata musulunci wal muslimina su bata musulmai su ɓata su hissan wa ma'anan wal ma'arakatu wannan yaƙi allati ya ƙudu batilu wal mubtiluna wanda ƙarya ke jagoransa da makar da mabannata riddal haqqi yatajamma'u fima fiha asnafu shayati rinkin nau'in shaidanu kan yi gangan ko su taru a kaurin auren wannan ويتعاونون لإمضاء خطة مدبرة فبعضهم يوهي إلى بعض ساشي ناتورا وساشي وبعضهم يقوي بعضا to wannan shine ainihin na uku daga makirce makircen da alkur'ani ya bayanin sa rabi'an kuma duka don bata addini na hudu walakinna hadal kaidu kaida wal makara wannan makircin mahama balaga duk inda makiya Allah suka kai da shirya mugunta da hada makirci akan addinin musulunci da hada makirci akan musulmai mahama balaga sha'anhu wastama alahu al min kulli saubin ako fa laysa taliqan ba ina ba sakacce ne ba ina da burki ina da iyaka bal huwa muqayyadun bi qadarillah ba abin da za su iya yi sai abin da Allah ya kaddara wa muhatun wai ike bi mashi'atihi subhana walau sha'a rabbuka ma fa'alu duk wannan makirce makircen da Allah bai ga dama ba da ba za su iya yin sa ba innahu la yantaliqu kama yasha bila qaidi baya tafiya ainihin yadda yake so ba iyaka wala tabil wala yusibu man yasha'u bai samun wanda iga dama ma kirsin bila muqabbal bila muaqqabin wala radi'i innal a'da'a su maqiya addini mahama balagat quwwatuhum duk anda karfin su ya kai da karfi fa hiya muqayyadatu bi mashi'atillah da baibaye da ganin daman Allah sai abunda Allah ya ga dama ke kasa masha Allah ne kana wa ma lam yasha lam yakun wa mahdudatun bi qadarillah wa huna yata'allaqu almu'minu billah anan mu'mini na kama Allah na ratayuwa da Allah wa yusalli nafsahu ya haƙurantar da ransa mawqidan bi anna quwwata lillahi jami'a yana da tabbacin karfi gaba ɗaya na Allah ne wa anna khalqa mahama sana'u mutane duk inda suka kai fahum la yasha'una illa an yasha Allah ba za su so su yi wani abu sai abin da Allah ya ga dama fa ya atasimul mu'minu billahi wahda mummuni sai riko da Allah shi kadai Waya yatawakkalu alaihi wahdahu tare da ina ittikadul asbabi wa yakhafuhu wahdahu wa yarjuhu wahdahu a zuciyarsa amma hannu na yi kafa na yi jiki na yi ma fi'ilil asbabi wal akhadhi bi subulin najati hannu na yi ido na yi baki na yi kafa ma na yi zuciya tana ce Allah ba da nasara Allah ka taimaka Allah ka agaza Allah ka dafa zuciya abin da take cewa kenan wannan shine siffa ta mummuni bai zama izuba ido na biyar wal makiruna lahum azabun shadid su wa'annan mamugunta suna da azaba mai wahala wa makaruhum yaburu kuma shirin duk da suka shirya watsewa yake baya nasara wallazina yamkuruna sayyiati wa inda suke shirya zunubai shirya mugunta lahum azabun ali shadid qala abul aliya humul ladina makaru bin nabiyyi sune wa'anda suka hada mugunta wa annabi lam majtama'u fi darin nadawa da suka taru ko a kashe ko a kore ko a kulle wani hayatu makarihim ƙarshen muguntar su fi tababin watsewa yi asara tabewa suka yi wallahu yudafi'u an awliya'ihi Allah na bada kariya wa masoyansa almu'minina wa yahfizuhum yana tsare su min makaril makiri wa hadhihi quraish tajtami'u wa tukhattitu suka taru suka tsara wa tudabbiru almak'a'ida. wa tasna'u al tana shirya mugunta li inha'ir rasuli don kashe annabi thumma yubtilu Allahu kaidahum nan take Allah ya bata muguntarsu wa yufshilu mukhattatahum ya watsa tsarin da suka yi wa yuhi ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallama ya aika wa manzonsa bi ma'tamaru bihi eh, ka tuna eh, tura masa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ka tuna lokacin da makiya Allah suka fara shirye-shirye a kanka na farko dai li ka, dan a kulle ka kawai rai da rai aw yaqtuluka ko a kashe ka labarin kama ya yanke aw yukhrijuka ko a tozarta ka a fitar da kai daga gari abu uku haka ajandan ta tsaya da menene za a zaba a ciki na farko dan ice in kuka kulle shi yana da mabiya za su fasa kurkukun su ɗauko shi kaga daga nan kun tafi. na ƙarshe in kuka kore shi a gari to zai je taro ba ku ganin maganarsa na karbuwa zai taro muku wa'inda sai sun fidda ku a gari to me kake gani dottijo ai sai a kashe shi kawai to ai in aka kashe shi ba za a iya faɗa da ƙabilarsa ba iyayen gidansa sanda ba za a iya faɗa da hashimawa ba aka ce akwai yadda za a yi a yi taron dangi a ɗebo samarin wannan kabila a ɗebo samarin wancan kabila a ɗebo samarin wannan kabila a taro a kashe shi idan aka kashe shi ba za su iya faɗa da kabilu gaba ɗaya ba dole su haƙura ba su diya shi ne Allah ya la'adi irin wannan tsari to kuma Allah bai yadda ba Allah ya fasa so Allah ya fitar da annabi shi Allah tabaraka wa ta'ala ka fitar da mu duniya da lahira kai ma na taimakonka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 سابعا من الأمكار البكر السيء يهيق بأهله ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله وفي أمثال العرب من حفر لأخيه جبا وقع فيه منكبا وروى الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكر ولا تعن ماكرا فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وربك يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد سابعا والعاقبة للمكر والماكرون هي الحلاف والتدبير عاجلا في الدنيا ومؤجلا في الآخرة فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون أجل لقد تجاوز التدمير التسعة الرهط المفسدين إلى قومهم أجمعين وكذلك يهيط عذاب الله بالمفسدين والمتعاونين والساكتين الراضين وما ربك amma ya ya'malu a gurguje bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da tabbatar da ba abin bautawan gaske sai Allah shi kadai da tabbatar da annabi Muhammadu bawa ne na Allah jakada ne na Allah to daga cikin dai wa'annan makar makar na shida almakaru sayyi'u mummunan makirci ma'ana mummunan yaudara ya hirku bi ahlihi duk wanda ya shirya mugunta zai kare ne akan ne muguntar wannan aya ce banda karin magana mai ce mai haƙara mai mugunta ka haɗa daidai kai don ƙarshen ta kai ne za ka fada to Allah fasara ibara Allah ta fi daɗi la yahiqul makaru sayyi'u mummunan makirci bai komawa ko ina illa bi ahlihi sai dai masu aikata shi mai shirya muguntan nan shine a galabiya abun zai fadawa wata rana ya dawo ita na dama wa fi amsalil arab akwai karuruwan magana na larabawa na cewa man hafara li akhihi jubban waqa'a fihi munkaffa duk wanda ya haƙa rami ga dan uwansa ko a ce duk wanda ya haƙa rijiya tun da jubbu rijiya ce mai zurfi duk wanda ya haƙa rijiyar mugunta wa ɗan uwansa to shi zai fada ta fiska a ciki ta gaba mun kabban mutum ya faɗi ta fiska fiskar ta fara taɓa ƙasa warawar zuhuri إمام الظهري رويت مغنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمكر ولا تعن ماكرا أرأيوك ككي مغنطا kada kuma ka taimaki mamugunci in yana muguntarsa fa inna allaha ta'ala yaqulu la yahiqul makru sayyi'u illa bi wa Ubangijin ubangijinka tabaraka wa ta'ala kan jinkirta wa azzalimi amma bai kyale shi la yuhmilu bal yumhib yakan jinkirta hatta idza akhadahu sannu sannu har lokacin da icafke shi to fa bai kofcewa ya riga ya shiga hannu la budda ya halaka haka Allah yake ya aya wa kadhalika akhadhu rabbika ai hakan nan kamo ubangijinka yake idan akhadha alqura wa hiya zalima a lokacin tana cikin zaluncinta yan kasan idza inna akhadahu ay kamun Allah tabaraka wa ta'ala alimun banda shi shadidu sabiyan na bakwai daga cikin wannan makirci wanda qur'ani ya bamu labari wal aqibatu lil makari wal makirina hiya al hilal aqiban mai mugunta da aqiban mamukunci halaka wata dabiru da rushewa ajilan imma yanzu yanzu fi duniya wa mu'ajjalan a duniya haka zai gani a lahira kuma ƙarshe fanzur kaifa kana aqibatu makarihim ka dubi ya aqiban muguntansu ya kasance mamuguntan duniya Allah ce anna dammarnahum rusa su muka yi daga sama har ƙasa wa qaumahum ajma'in fatilka to ga kasashen su nan ka adawa nan har in ka fara duba mama kiran ga fir'auna nan ga mushin fir'auna ana gani har hoton sa ake rabawa khawiya arushe bi mazalamu abinda ya same su bai same su haka kawai ba saboda dalilin zaluncinsu inna fi dhalika la'aya ga mai hankali wannan akwai aya akwai wa'azi ga mai hankali li qaumin ya'lamu ajal gaskiya ne laqad tajawazat tadmirat tis'a mutum tara ɗin nan masu ɓarna a bayan ƙasa ainihin da suka tashi masu cewa za su je su samu annabi salihu annabin Allah cewa za su kashe shi da daddare su kashe iyalansu da daddare ba a sani ba da safe su zo jeji sai Allah ya halaka su da ‘yan ƙasan gaba ɗaya tun da suna kallon ana shiryawa suna dariya تجاوز التدمير التسعة إن الرهط المفسدين إلى قومهم أجمعين وكذلك يحيط عذاب الله أي هكا عذاب الله جمع واتكي بالمفسدين والمتعاونين مقنة زاسو هلكا ما ستة مقنة سوما هلكا زاسوي wasaqitina radina haka waɗanda suka yi shiru sun gamsu da abun da ake yi wama rabbuka bighafilin amma ya'malu ubangijinka bai shagala daga abun da suke aikatawa ba Allahumma fa'ana bi hadayil Qur'an Allahumma ansur dinak wa ibadak وانتقم ممن أراد بالمسلمين سوءا يا عزيز يا جبار اللهم من أراد بنا سوءا فأسجله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا ورد كيده في دهره وحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين وكيد الكائدين وحصد الحاصدين اللهم اكفنا شرهم بما شئت واجعل كيدهم في نحورهم وأصرف عنا سوء تدبيرهم اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله